Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na biyu Afirka da ke a mita biyar Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar bakwai ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Ni ne sarfili Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To sarfili sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana ci gaba da neman hanyar raba yankin Koriya da makaman nukiliya. an kashe sama da mutane goma sha biyar sama da ashirin kuma suka ji raunuka waɗansu tagwayen harhare da aka kai yau a magadishu babban birnin ƙasar somalia kana papa roma francis ya yi allah wadai da nuna halin ko in kula da ya ruruta tashe-tashen hankali a gabas ta tsakiya ya kuma yi sanadiyar raba dubban mabiya addinin krista da mahallansu to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojojin najeriya ta yi karin haske kan abin da ya sa 'yan boko haram ke sace fararen hula ko me suke yi da fararen hular suna amfani da su ne a matsayin bayi suke masu noma ko dafa abinci wani lokaci kuma suna amfani da su ne a matsayin kandagarki suna suna rikitar da tunaninsu haka kuma za ku yi cewa tawagar sashen hausa na muryar amurka sun kai wata ziyarar gaisuwar ta'aziyya ga iyalan sani abdullahi tsafe wakilin sashen hausa na farko a afirka bisa ga wannan karramawa da kuka yi duk da baya da rayuwa kun nuna an yi aiki tare an ji daɗin zaman taren kamar mu ma da muke ta alhinin rabuwa da shi saboda daɗin zaman da muka ji da shi Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗanbin saƙonnan da ku masu ke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana ci gaba da yunkurin wato aiki tukuru a gabansa wanda na ƙoƙarin samun haɗin kan jami'an Koriya ta Arewa kan batun raba ƙasar da makaman nukiliya da kuma sanin takamaiman matakan da za a bi na tantancewa. sakataren ma'aikata harkokin wajen amurkan ya kai ziyarar koriya ta arewa ne a daidai lokacin da rahotanni ke nuni da cewa koriya ta arewan tana faɗaɗa ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami a cikin sirri wannan ce ziyarar mai pompeo a koriya ta arewa ta uku domin tattaunawa da jami'an kasar kwaminisanci da aka mayar saniyar ware masu sharhi kan lamura sun ce babban jami'in diplomasiyan yana fuskantar matsin lamba na ganin ya komo da wani takamammen bayani wannan karan bayan ganawar shugaba donald trump da kwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un watan jiya da nufin raba yankin koriya da makaman nukiliya baki daya the statement coming out of the trump kim summit in singapore Eh, bayanan da aka fitar bayan ganawa Trump da Kim a Singapore ba su gamsar ba kuma bai nuna wata madafa ko matakan da za a bi ba. Sabili da haka abin da Pompeo zai yi shine ya samar da wani tsarin da ya kunshi manyan jami'ai da kuma matakan da za a bi na tantancewa. mai horas 'yan wasan ƙwallon kafan nan na ƙasar thailand da suka makale a kogo da ruwa ya mamaye ya rubuta wasiƙar dama ga iyayen yaran ekapol chantawong ya rubuta wasiƙa yana cewa ga dukan iyaye dukan yaran suna lafiya har yanzu na ɗauki alkawalin zan yi kyakkyawar kulawa da su na gode domin goyon bayan ku ina kuma neman gafara ga dukan iyayen yaran su ma sun rubuta wasiƙu suna bayyana cewa suna cikin ƙoshin lafiya sai dai sun ce suna kewar dangin su lokaci na ƙurewa na ceto yara goma sha biyu da kuma kocin nasu na ƙwallon ƙafa daga cikin kogo mai cike da ruwa da ke arewacin thailand a cewar hukumomi da ke sa ido kan ayyukan ceton suna masu nuni da rashin kyan yanayi da kuma ƙarancin iskar shaƙa wato iskar oxygen yunkuri mafi girma na kai ɗauki da aka yi a kogon na samlung nong ya kai ga rasa rai jiya juma'a bayan da wani tsohon dan kundin balan kaya sojojin ruwan kasar ya mutu cikin ruwa hukumomi sun ce saman funan na aikin girke tukwanen iskar shaka ne ta oxygen ga mutanen da ke cikin kogon yayin da shi kuma tashi iskar ta ƙare har ya kai ga rasa ransa an kashe sama da mutane goma sha biyar sama da ashirin kuma suka ji raunuka waɗansu tagwayen hare-hare da aka kai yau asabar a harabar ma'aikatun harkokin cikin gida da kuma na tsaro a Mogadishu babban birnin kasar Somalia bisa ga cewa shaidu. An kai harin farko ne lokacin da 'yan bindiga suka tada manyan nakiyoyi a kofar shiga ma'aikata harkokin cikin gida kafin waɗansu mahara uku suka kutsa ciki. An kuma ga hayaƙi ya tunrike wannan wuri. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun kai harin yaƙi da ta'addanci suka yi musayar wuta na sa'o'i da dama da waɗannan mahara kafin suka kawo ƙarshen mamaya suka kuma kashe dukan maharan uku bisa ga cewa shaidu ma'aikatan gwamnati suna daga cikin waɗanda aka kashe a harin na farko yayin da wani jami'i da ya nemi a saya sunansa ya ce mai yiwuwa adadin waɗanda suka rasa rayukansu zai ƙaru yayin da jami'ai suke ci gaba da bincike cikin ma'aikatar da harabar ofishin 'yan sanda da ke tsallaken titi mutane da dama sun makale a cikin ma'aikatan lokacin da aka misayar wutan waɗansu daga cikinsu suka rika tsallakawa ta taga suna gudu ma'aikatar da ke kan wata hanya da ake yawan samun hada-hada tana kusa da majalisar dokoki da kuma fada shugaban ƙasa an kuma kai hari na biyu a harabar rundunar 'yan sanda da ke fuskantar ma'aikata harkokin cikin gida to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da nuna halin ko in kula da ya sa tashin hankali ya mamaye gabas ta tsakiya ya kuma yi sanadiyar raba dubban mabiya addinin Krista da gidajensu. Papa Roman yana jawabi ne yau Asabar da safe a birnin Bari na ƙasar Italiya a wani taron addu'o'i da shugabannin ɗarikar Katolika suka shirya na neman zaman lafiya gabas ta tsakiya. Papa Roma Francis ya ce kamar haske a cikin duhu, Kristoci da suke fuskantar kuntatawa a gabas ta tsakiya suna ci gaba da suna ci gaba cikin su duk da matsi da suke fuskanta. A cikin addu'arsa ta farko Papa Roman ya ce gabas ta tsakiya ita ce tushen addinin Krista inda al'adun Krista da asalinsu yake. Papa Roma ya daɗe yana bayyana damuwa game da yadda ake korar mabiya addinin Krista daga mahallansu a gabas ta tsakiya. adadin kristoci a yankin ya ragu matuƙa a cikin shekarun nan sabili da ƙuntatawa kristoci da masu tsatsauran ra'ayin addinin islamu ke yi da yaƙe-yaƙe da kuma rashin tabbas a fannin harkokin siyasa da tattalin arziki. ce duk da haka fa yankin da ke cike da haske da shekarun baya yanzu ya bakanta da gajimaren yaƙi da tashin hankali da lalata ƙaddarori da mamaya waɗansu lokuta da masu tsatsauran ra'ayin addini ke yi da ƙauracewa al'umma a latilas da kuma ƙyaliya. Papa Roman ya ƙara da cewa dukan waɗannan suna faruwa ne yayin da da dama ke nuna halin ko in kula. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. madalla rundunar sojojin najeriya ta yi karin haske kan abin da ya sa 'yan ƙungiyar boko haram ke sace fararen hula su garkuwa da su daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojin najeriya da ke maiduguri major general ibrahim manu yusuf ya yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa 'yan Boko Haram ke garkuwa da fararen hula. We conduct offensive operations to explicate civilians that are being exploited. Muna kai munanan hare-hare kan mayakan Boko Haram don ceto fararen hula da ake garkuwa da su. Wani lokaci jama'a ba san me ke sa 'yan Boko Haram ke garkuwa da fararen hula ba. suna amfani da su ne a matsayin bayi suke masu noma ko dafa abinci wani lokaci kuma suna amfani da su ne a matsayin kandagarki suna suna rikitar da tunaninsu domin lokacin da dakaranmu za su kai farmaki muna amfani da amsa kowa inda muke shela ga faran hula da aka yi garkuwa da su cewar ga wuraren da za su bi domin su kuta amma saboda irin yadda 'yan boko haram suke gaya musu cewar idan suka kuskura suka fito to sojoji za su kashe su sai su kyamun cewa su fito din Major General Ibrahim Manu Yusuf kazalika ya kuma yi tsokaci kan irin tsarin da ake bi wurin taimaka faran hulan. Uh, we have also created safe havens mun samar da tuddan mun tsira inda duk wanda ake garkuwa da shi in yi fito wurin to ya tsira domin in ka san girman jihar borno kadai ita kadai fa ta fi girman jihohin kudu maso yamma baki daya don haka ba zai yiwu a ce an sanya soja a kowane wuri ba daga watan janairun wannan shekara zuwa ran biyar ga watan mayu mun iya kubutar da akalla mutane sama da dubu uku da yan boko haram suka garkuwa da su galibi a cikin dajin sambisa musamman ma wuraren kan iyakar najeriya da kamaru kuma wannan adadi fa bai bai kunshi waɗanda suka yi amfani da damar kai haramu ba suka fito da kawunan su. And this figure does not include those that came out on their own because to take advantage of our actions. Kuma na tambayi wani likita mai aikin agaji Dr. Sale Abba ko menene 'yan gudun hijira suka fi tsananin bukata a halin yanzu? Na ɗaya dai babban abin da ya fi kowanne wanda dan adam yake bukata shine kwanciyar hankali. Wato ya ziga ya kwanta ba tare da yana tunanin me zai faru a wannan ranar da shi ba. Wato kamar ko wani bom ko wani bindiga ko wani abu. Bayan wannan shine kuma ci da sha sa'an nan na uku kuma muhalli wayannan su ne da abubuwan da ake cewa basic needs in kai wayannan sauran abubuwa da suke biyo baya shine kamar ilimi sana'o'i hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. tsoro na mugunta. To a gaida Hassan mai na kaina. Tawagar sashen Hausa na murya Amurka sun kai ziyarar gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Sani Abdullahi Tsafi, wakilin sashen Hausa na farko a Afirka, wanda Allah ya warsuwa ranar Laraba da ta gabata. Ga rahoton da Murtala Faruk Sanyina ya haɗu mana. Ayarin na sashen Hausa da muryar Amurka a ƙarƙashin jagorancin Ladan Ibrahim Ayawa daya daga cikin masu shirya shirye-shirye da ya zo daga Washington DC sun yi gaisuwar ta'aziyyar ga iyalai da 'yan uwan marigayi Sani Abdullahi Tsafe a gidansa da ke garin Tsafe a jihar Zamfara. Ladan Ayawa ya bayyana lamarin da cewa babban rashi ne ba ga iyalan marigayin ko jama'ar jihar Zamfara kaɗai ba har ma da sashen hausa na muryar amurka inda ya ce tarihin sashen na hausa ba zai kammala ba ba tare da ambatar wakilin nata na farko ba a nahiyar afirka sani abdullahi tsafi zai ci gaba da kasancewa a cikin zukatanmu mu ma'aikata da kuma masu saurare har abadan abada a duniyar aikin jarida saboda nan ne ya tasiri nan ne ya suna nan ne ya fice saboda haka mun yi hasara duniyar jarida ta yi hasara kwarai da gaske da yake mai da jawabi a madadin iyalan marigayin babban na hannun daman marigayin kuma kwamishinan kasafin kuɗi da tsara tattalin arziki na jihar zamfara ibrahim birnin magaji ya gode wa kulawar da sashen hausa ya nuna a kan lamarin bisa ga wannan karramawa da kuka yi duk da baya da rayuwa kun nuna an yi aiki tare an ji daɗin zaman taren kamar mu ma da muke ta alhinin rabuwa da shi saboda daɗin zaman da muka ji da shi muna godiya allah ya saka muku da alheri a madadin iyalan shi da 'yan uwan shi da abokanin shi da aminnan shi ina ƙara mika godiya ga sashen hausa na muryar amurka bisa ga wannan tunani da ta yi na aiko da tawaga. Marigayi Sani Abdullahi Tsafe mai rike da sarautar gargajiya ta dan masanin tsafe ya rasu ne a ranar larabar da ta gabata yana da shekaru 61 bayan doguwar jinya. ya bar matan aure uku da yaya goma sha shida da jikoki tara kazalika da sauran yan uwa da abokan arziki a daidai lokacin da iyalan marigayin suke ganin sun yi rashin babban gimshiki kuma jigo abokan sako na nuna cewa sun rasa amini abubakar abdullahi mana abubakar abdullahi kai kani kake ga marigayi sani abdullahi tsafiya za ka bayyana wato rayuwar shi marigayi musamman abin da ya shafi ku yan uwansa to dan masani mu ga rayuwa da zamantakewa ta yan uwantaka to ba mu da kamata ba ni da muke ɗaki guda ba ni kayan ma shi man abu ya yi ma 'yan wasu ɗaki ba shi da bambanci sannan mu babu abin da bai mana ba na arziki mataimakin sufeto janar na 'yan sanda mai murabus dig mamman tsafe yana daga cikin manyan aminan marigayi sani abdullahi tsafe dan mazadi dottijo ne mutum dattijo ba shekaru ne dottijo ta ba idan ya ce i i kenan in ya ce a'a a kenan in ka matsa mashi ka nemi dalilai zai iya keɓewa gefe ya baka dalilan shi babban dan marigayi sani tsafe abdullahi sani tsafe ya bayyana irin uba da suka yi rashi kullum abin da yake nuna mamu gadan mu walakanta na gaba gare mu koya mutum ya zo mu anshe shi hannu biyu marigayi sani abdullahi tsafe ya soma rayuwar aikin sani a matsayin malamin makaranta kana daga bisani ya sauya layi inda ya fara aikin jarida a gidan rediyon rima na sokoto daga nan ya koma rediyon tarayya kaduna sa'annan sai sashen hausa na muryar amurka inda ya kasance wakilinta na farko da ke aiki mata rahotanni daga najeriya yaran da suka kamu da wannan guba kasashen duniya da cibiyoyin kula da lafiya na duniya sun tallafa inda sun fara murmurewa dangane da kamuwa da cutar wannan guba da suka yi sani abdullahi tsafe sashen hausa na muryar amurka daga gusau najeriya bayan kwashe tsawon shekaru sani abdullahi ya bar aikin da sashen hausa na muryar amurka a shekara ta 2011 biyu bayan samun mukamin mashawarci na musamman ga gwamnan jihar zamfara akan sha'anin watsa labarai ayarin da suka kai ziyarar ta'aziyar dai sun kuma hada da wakilan sashen hausa isa lawal ikara daga kaduna mustapha nasiru batsari daga mina abdulwahab muhammad daga bauchi zahardin sani daga katsina da kuma lamido abubakar daga fatakwal waɗanda suka wakilci ɗaukacin shugabanni da ma'aikata da kuma dukkan wakilan gidan rediyon na sashen hausa na muryar amurka murtala faruk sanyin na muryar amurka daga tsafe a Najeriya. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za a katil mauti a gaida murtala faruk sanyin da kuma allah ya ji kan marigayi san abdullahi tsafe kuma bai wa iyalai da abokan arziki haƙurin jure rashi to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kuma yanzu a mana cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan goma sha bakwai na safe ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsar tambayar masu sauraronmu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ngulde da Buhari Yahaya Nguru da Adamu Habu Umar Yanga taura jihar Jigawa. masu son sanin tarihin asbinawa ko Auzinawa na jamhuriyar Nijar, musamman ma ko suna da alaƙa da wata ƙabila ko kuma wata ƙasa ta daban. Da kuma ansar tambayar su Abubakar Sale da Musa Ilu masu son jin ɗan takaitaccen tarihin jama'a mafi shahara a duniya ba. To idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansar ku da wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibo Hammani da ke jami'ar Abdulmummuni Diofo ta Yamai wanda ya ci gaba da cewa. Duk kabila ko ce cikin duniya inda tana da yawa to kada ka nemi asali guda. Profesor, anan ana iya cewa akwai wata dangantaka ta jini tsakanin abzinawa da laraba? Babu, babu dangantaka ta jini eh, tsakanin abzinawa da larabawa amma masu binciken harsuna sun ce akwai wata da turanci fami a cewa linguistic wato da harshen larabci da harshen masar na da da harshen berber da harshen hausa an yi wani lokaci inda tushen su ɗaya ne harshen hausa da na tsohon masar da na berbera da na larabci ana ce mishi gani ko mene ne zammance da fami afro asiatic in ka yi bincike ku sosai sai ka gani lalle akwai iyaka babu wata iyaka tsakanin harshen hausa da harshen berber da buzanci da harshen masar ta da babu wani iyaka amma da zarar ka kai gabas sai ka ga wata fami ce kuma ta mutanen turkawa fami ce daban sai kai gabas lokacin da za ka samu abin na yan uwansu mutanen iraniya halshe ne daban sai kai gabas ko kuma wajen turai lokacin da ka samu yan uwansu amma larabawa sai kawai yamma kenan wannan daga taka ce akwai amma dangantaka jini babu to eh, zancen da muka fara ɗazu na shigowa abzinawa na ce maka dalili na farko shine da sun ka mallaki raƙumi inda suke so su ba su da ba amma da suka mallaki raƙumi shi ba su dama su mallaki sahara dalili na biyu shigowa musulmi da musulmi suka shigo wasu sun yaƙi da su to musulmi sun yi ƙarshen su da yawa cikin su sun kai kudancin ƙasa kenan cikin karni na tara ana samun abinawa kama cikin nijar da arewacin mali musamman nijar tabbata ne ba shakka sun yi shekarar dubu ciki ya za iya kwatanta matsayin agadas ah, ga abzinawan nijar ko kuma abzinawa gaba daya idan aka yi la'akari da yadda wasu ke kiran masarautar agadas ah, masarautar abzin eh ita sarauta agadas masarauta abzin ne abzin hausa ce hausa ce akwai wani da ana ce makar da ya yi aiki da daɗiya ne haya ce akwai cikin daulolin da ke cikin a gadas akwai abzin kasan kuma abzin ƙasar hausa ce har iyaka wajen libya duk da hausa nan suka zama masu alshin hausa ne alaƙalla sun yi zamana kenan su hausa sun yi daɗe tare da abzinawa kamin ma wani tashin hankali ya zo har su bar wajen sun yi shekara ɗan ruwa tare. To sai kuma an tsara tambayar su Abubakar Sale da Musa Ilu kan jami'ar da ta fi shahara a duniya. To malamai idan aka ce jami'ar da ta fi shahara a duniya ana maganar jami'ar habat da ke birnin Boston na nan Amurka kenan. Mizanin auna darajojin jami'o'in duniya ya ɗora jami'ar Harvard kan jami'ar Cambridge da jami'ar Oxford duk da ke Ingila da sauran dukkanin jami'o'in duniya. Don jin takaitaccen tarihin jami'ar ta Harvard ga tsohon ɗaliban jami'ar kuma tsohon malaminta Dr. Aminu Gamawa wanda ya ce. To, um, wato jami'ar Harvard jami'a ce da take da dogon tarihi kuma jami'a ce da take da suna. ba ma a nan amurka ba a duniya baki daya hmm. ita dai wannan jami'a ta harvard tana garin boston ne kuma wani yanki da ake kira cambridge a jihar massachusetts a nan arewa maso gabas na amurka hmm. ita jami'ar an kafa ta ne a shekarar 1636 wato 1636 yau wato sama da shekara 300 da suka wuce kenan oh. kaga ashe ba ta yau ba ne hmm. kuma waɗanda suka kafa wannan jami'a akwai turawai ingila da suka zo daga nan ingila suka zo nan amurka suka zauna wato turawan mulkin mallaka saboda su ma amurka an mulki ta a baya hmm. su ne suka zo da irin nasu tsari na ilimi da suke da a wancan guri suka kawo suka kafa shi nan hmm. yadda kuma jami'a ta samu sunanta da takenta akwai wani da ya zo daga nan ingila da ake kira john harvard shi ne ya ba da wato kyautan dala ɗari bakwai da saba'in da tara da kuma littattafa guda ɗari biyar hmm. kaji ta yadda makarantar ta fara kenan wannan kyauta da ya bayar sai aka fara yin makaranta da shi aka kira makarantar new college hmm. amma daga baya saboda irin gudumawa da ta samu a sagudin sauran jama'a da kuma irin mutane masu kokari da suka zo su nan sai ta zama cikakkiyar jami'a sai aka mai da sunan ta ya zama sunan shi wannan wanda ya fara bada gudumawa wato harvard kenan john harvard hmm. taken jami'ar ne veritas wato gaskiya a ɗaya daga cikin abubuwan da zai jaddadawa ga wanda suka zo nan ko karatu ko koyarwa ko kuma ziyara shine mahimmancin gaskiya a neman ilimi da bincike da sauransu To masu sauraro za su so su ji yaya gidan Malta yake kuma shin makarantar gwamnati ne ko makarantar gwamnati ba ne. Magana gaskiya ita ce ba makarantar gwamnati ba ce. Oh. Duk da wannan shahara da ta yi da suna da ta yi ba makarantar gwamnati ba ne makaranta ce da kafa kuma a yanzu haka da nake maka magana kuɗin da take da shi abin da ake kira gidauniyarta oh. akwai kuɗi kamar biliyan dala talatin da bakwai wato dala miliyan dubu talatin da bakwai. Wato wannan kuɗin da take da shi ya fi kuɗin da wasu ƙasashe Afirka ke da shi. A dalilin haka ya sa akwai makarantu daban-daban daban da cibiyoyin bincike daban-daban daban da ake da shi a nan akwai bangaren koyon aikin shari'a wanda a nan ne na yi digiri na masters da na kuma doctorate akwai bangaren koyon kasuwanci akwai bangaren koyon harkar mulki akwai bangaren koyon harkar lafiya akwai bangaren aikin likita akwai bangaren aikin akwai bangarori da dama hmm. banda kuma cibiyoyi na musamman na nazari da aka kafa abin da zai burge ka shine idan ka shigo cikin wannan jami'an wanda kusan kamar eka ɗari biyu da goma ne hmm. kuma tana da ɗalibai dubu ashirin da ɗaya hmm. a cikin ɗaliban nan guda dubu shida da ɗari bakwai suna karatun digirin farko ne kamar dubu sha hudu kuma suna yin digiri na biyu na uku har ma fiye da hakan nan. Hmm. Malamai kuma zuzurutu kawai malamai akwai malamai dubu hudu da ɗari shida da saba'in da ɗaya da suke koyarwa a nan gurin. Wani abin da zai baka sha'awa shine duk da irin ci gaba da suka samu da sauransu ana kula da ɗalibai sosai sosai a nan gurin akwai kayayyakin more rayuwa akwai kayayyakin bincike akwai azuzuwa wadatattu a dalilin haka ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka halarci wannan makaranta a bangarori da dama da suke karatu sun samu nasara a rayuwa kusan duk wanda yau yake ma'amala da shafin yanar gido ya san mark zuckerberg hmm. mai facebook ya san bill gates mai microsoft ya san shugaba obama ya san matarsa michelle ya san george bush ya san algo tsohon mataimakin shugaban kasa hmm. da sauran tsofin shugabannin amurka duk anan suka karatu so yanayin irin horo da ake bayarwa da karatu da ake bayarwa da kuma taimako da tallafi da suke bayarwa na taimakekeniya wa juna ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka zo sunan eh, cikin ikon Allah da kuma irin taimako da suke samu sai ka ga idan sun gama ita kanta makaranta tana goyon bayan su kuma tana tallafa musu wajen sun yi nasara a ainihin wato dukkan bangarori na ilimi ko kuma na ayyuka da suka zaɓa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan tarihin azbunawan Nijar da kuma ansar wata tambayar. Yanzu dai a madadin Dr. Aminu Gamawa da Profeso Jiba Hammani da wakilinmu Sida Barma da wanda haɗa mana sautin Salaman abu da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kaɗa Garba ke cewa sai kuma makon gobe. To a gaida Ibrahim almasi Garba yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin wasu saƙonni da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko a yau cewa muna goyon bayan binciken kwakwab da sifetun 'yan sandan Najeriya ya kafa bincike akan kisan da wasu suka yi wa wasu 'yan sanda bakwai a birnin Abuja. muna fata Allah ya kawo mana zaman lafiya sako daga Alhaji Abubakar Jibran dan Gusau da Baffa Haruna Bajoga sai kuma saƙon Isuhun Dila Faki da ke cewa muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke addabar ƙasar mu Najeriya amin shi kuma sakon na gaba cewa yayi hakika ziyarar gani da ido da shugaba buhari ya kai zuwa jihar borno a jiya juma'a wannan abu ne mai kyau da fatan zuwa nasa zai silar ɗinke yawan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a ciki da wajen birnin sako daga malam hussein dangwata karasuwa daga jihar yobe to da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice jiya juma'a ƙasar china ta ce alatilas ta ɗauki matakin ramuwar gayya kan amurka bayan da amurka ta sa haraji kan kayayyakin china guda 800 waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 34 China ta ce ta maka rajin ramuwar gayya ne kan kayayyakin Amurka guda 545 waɗanda su ma kuɗinsu ya kai dala biliyan 34. Kayayyakin sun hada da kayayyakin amfanin gona da motoci da kuma albarkatun ruwa a cewar kamfanin dillancin labaran China. Mai magana da yawun ma'aikata harkokin wajen China Lulong Lang ya ce China ma na da cikakkiyar hujjan mai da wannan martani. To ma da lama sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki daya Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta na gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Voitek da aka fi sani da zanga-zanga. Nisar fila hashin gumar ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a gogon Ghana. Assalamu alaikum.